ce lokacin yana makaranta yana yaro karami maraya mahaifinsa ya rasu yana da kokari a makaranta amma baya son ya je makarantar sai malamin makaranta ya kai karansa wurin sarkin da na wancan lokaci din sai ce ga ɗalibin nan mai kokari ne amma baya son zuwa ya ce sai sarki ya yi umarni da aje a ce a zo da shi tare da mahaifiyarsa me ke faruwa sai mahaifiyarsa ta ɗauke shi ta zo fada ga sarki ga malam gashi a zaune ga mahaifiyarsa sai malami ya bai da bayani cewa gashi dai ɗalibi ne mai kokari amma ba ya so zo makaranta hmm. sai buɗan bakin sarki sai ya ce mai mahaifiyarsa Allah ya ji ɗanta me yasa baya son zuwa makaranta Cina buɗan bakinta sai ta ce ni shi yasa na fi son da ban a cire shi a makarantar boko a kai shi can gabar ya haddan ƙur'ani kawai ni ya daga da bana so yi karatu sai shi sarki na lokacin ya ce a'a ai a nan yana karatun addini a nan fadi yana zuwa yi karatu sannan kuma yana zuwa boko muna sha'awan ya yi duka biyu ya yi karatun addini kuma ya yi karatu na zamani nan, idan ya yi guda biyu muna tsammanin allah zai ba shi dama da zai ba wa al'umma gudumawa fiye da idan bai yi duka biyun ba yana faɗan wannan magana take sarki shi ke da sai mahaifinsa ta haƙura sai ce to daga yau karka ƙara yin bashin zuwa makaranta sai ce kaga irin dattaku a lokacin sarakunan sun ɗauke mu duka 'ya'ya wannan ya sa mahaifinsa ya rasu ya ce amma bai ji maraici ba saboda da malaman makaranta da sarakuna ya ce ba sa bambance mu da 'ya'yan cikinsu ya ce to wannan maganar da sarki ya ita ta kubutar da shi cikin taimakon Allah ya zauna a wurin yana karatun Qur'ani yana zuwa karatu na zamani sai ce to mutumin da bai da mahaifi sarkin garin sai ya sa ido a kansa malamansa tun daga firamare suka rike shi a matsayin ka suka kula da shi kuma aka sa yayi karatu guda me yasa zai samu damar da zai taimaki al'umma ko ba zai yi ba tafiya din akwai gwamnan jihar katsina yana zaune a nan akwai gwamna na borno state da kuma gwamna na kebbi shi ma yana zaune a nan wurin muna tare da waɗannan gwamnoni guda uku da shi sai babu wani